وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا مواجمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى أولنا يمتي نا litinin sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da da wanda ya zo daidai da ashirin ga watan julai na shekara ta dubu a wanda masallaci na abu huraira radiyallahu anhu da ke garin sokoto a najeriya kuma mun kwana a cikin suratul araf akan aya ta takwas, in kai ƙarshen gaba inda tabaraka ta'ala yake bayyana mana wato irin darajoji da girma da matsayin da ya kamata mu sani nasa da yadda ya waje ba mu kira shi shi kadai a cikin kankan da kai da ɓoyewa a cikin tsoro da kuma kwaɗayi sai tabaraka ta'ala ya kwatanta mana yadda yake tayar da matattu kamar yadda yake tayar da garin da ya mutu haka yake tayar da mutane da suka mutu idan lokacin tashin su yayi za mu tashi daga kan kisoshin annabawa da irin kiran da suka yi zuwa ga tauhidi da matsalolin da suka gamu da su daga jama'a da yadda allah wata ta'ala ya rinka halaka al'ummomin da suka ta annabawa za mu soma daga kan manzo da farko شيني نوح عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يخاف عليكم عذاب não وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم annabi nuh alaihi salatu wassalam duk inda allah ya jero labarin annabawa da gwagwarmai da suka yi wajen kira zuwa ga tauhidi yakan soma da shi saboda an ce shi ne manzo na farko da allah ya bisa bayan ƙasa to idan muka ce haka sauran annabawan da na gabace shi kenan ba manzanni ba ne kamar adam alaihi salam ba manzo ba ne kamar idris alaihi salam duk da yake akwai saɓani game da idris a kuma su ce bayan annabi nuhu aka yi shi kuma su ce a'a kakan annabi nuhu ne amma da yawa masu ganin cewa wato ba uba yake ba kaka yake ga annabi nuhu ba saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi a sama ce marhaban bin nabi salih wal akhi salih su ibrahim ta suka yi wa wal ibnu salih inda a ce kaka yake ga annabi no kamata ya ce manzo marhaban bin nabi salih wal ibnu salih wasu malamai sun ce idris shine ilyas ga kushi Allah ta'ala na cewa inna Ilyas laminal mursalin to bisa ga haka sai su ce to bayan annabi Nuhu yake domin annabi nuhu shine manzo na farko umuman wannan yana koma ne ga ya muka ɗauki bambancin annabi da manzo wanda mun sha faɗa muka cewa matsala ce da amfaninta ba yawa gare shi ba mu a gare mu duk matsalan da bata ta da samara ta bai karar da wato wata fa'ida da za sa ai wani aiki na samun lada to ba lalai gaba ta ba su cika bata karfi ba amma dai duk da haka shekul islam ibn taimiyya cikin kitabun lubuwat ya fayyace mata zare da abawa ya ka dukkan maganganun da malamai ke yi da dukkan hujjojinsu ya kuma yi naƙadin hujjojin sannan yarin jayar da abin da yake gani wannan ba shi ne abin da ya dame mu abin da ya dame mu cewa annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine manzon da ya fara gwagwarmaya ko da an yi manzanni gabaninsa to ba gwagwarmaya suka yi ba ba da kafirai ba ga kafirai aka aiko su ba wannan na daga cikin abin da ya sa malamai da yawa ke cewa manzo shine wanda aka aiko shi da shari'a ko aka aiko shi da littafi ko kuma ya zo yana wa'azi ga kafirai annabi shine wanda ba kafirai yake kira ba yan uwansa ne ne kamar wa bani isra'il annabawan bani isra'il ba kafirai suka yi kira ba yan uwansu ne a cikinsu ake aiko annabawa a tsakaninsu an ce a shari'ar annabi nuhu ne aka fara haramta wasu mata aka ce mutum ba zai auri kanwarsa ko yassa ba ba zai auri kanwar uwarsa ko ya ubansa ba ba zai auri kanwar ubansa ko uwarsa ko ya uwarsa ba haka bangaren uwa amma a da kowace mace ana iya aure Allah ta'ala ya faɗi irin kiran da nuhu alaihi salatu wasalamu yi laƙad arsalna nuhan ila kaume. haƙiƙa mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa faƙala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr sai ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku fada wani ubangijin bauta wanda ba shi ba wannan maganar ku ja layi ƙarƙashinta duk wani annabi da kuka sani a duniya kiran da yake wa abudullaha malakum min ilahin ghayr saboda haka da'awar da bata ginu kan tauhidi ba ta annabawa ba ce sannan ba sabani ga annabawa a tauhidi imanin imaninsu iri guda ne dukkansu da'awarsu ta fuskar kira zuwa ga Allah guda ɗaya ce cikinsu ba wanda yadda abota ma wani ba Allah ba ba wanda yadda a maida al'amari ga wani ba Allah ba ba wanda yadda a kira wani ba Allah ba wanda yadda a nemi agaji ko taimako ga wani ba Allah ba kamar yadda dukkan masu hankali sun yadda cewa babu wanda ya halitta sai Allah babu mai bata arziki sai Allah babu mai kashewa da rayarwa sai Allah ba mai tasarrufi a cikin duniya sai Allah Allah kaɗai ke yadda ya so a duniya to haka babu wanda ya kamata a duka masa sai Allah shi kaɗai yake bauta ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ni fa hakika ina ji maku tsoron azabar wuni babba wani wuni yake nufi wunin alkiyama yau mutazal kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum na walakinna azaballahi shadid ranan da mutane za su shiga ɗimuwa da rikici da tashin hankali su fita hayyacinsu su shiga firgici har ya kasance mace mai shayar da nono za ta jifa da abin take shayar da shi nono duk wata mai ciki ta yi barin cikinta kaga mutane suna maye kamar wanda ya sha giya Allah ce ba giya suka sha ba walakin na azab Allah shadid azabar Allah ce ta tsananta Nuhu ya ce ina ji muku tsohon wannan rana duk wanda ya shirka a wannan rana ba zai samu sauki ba قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين masu faɗa aji daga cikin mutanensa su ne almala masu iko masu sarauta masu shugabanci da jagoranci cikin jama'a daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi dalalin mube hakika mu dinnan muna ganin ka a cikin bata bayyananne ka ji tsabar izgili waye fi cancanta da bata irin wanda ya halitta abin da yake bauta wa ya fi cancanta da shirya inda irin wanda ya ce a bauta ma wanda ya halitta amma sai suka ce ma annabi nu inna lanaraka fi dalalin mubin ad-dalal jam'u dalal kamar yadda al-baqar jam'u baqar ash-shajar jam'u shajara haka fi dalalin mubin muna ganin batan kama ba ya ma da iyaka kuma wai mubin suna so su ce kowa ma na gane batacce kake alhalin ku su ne ɓatan su yake ga fili kala ya kaumi laysa bi ya yace in mm, in mm, jama'ata babu ɓata ko ƙwara tare da ni kun ga nan sun ce zalala shi ya ce zalala sai amfani da mufrad walakin ne rasulun min rabbil alamin ni dai manzo ne daga wurin ubangijin talikai Allah ya aiko ne muku gargadi kuma ya kamata ku saurara uballighukum risalati rabbi na zo ne ina isar da saƙonnin ubangiji na zuwa gare wa an lakum kuma ina mai yin nasiha lakum saboda ku kaga yana ita wa an wa nasahtukum na yi muku nasiha amma idan ya ce haka tana ɗaukar fuska biyu wataƙila ya yi nasiha ne domin maslahar kansa da tasu kamar kana tare da direba ya rinka mummunan gudu wanda bai dace ba sai ka masa nasiha cewa ya sassauta wannan nasiha ta sace shi kadai a har da kai domin idan aka yi hatsari har da kai a ciki to a nan wa sahu lakum ku nake ma nasiha Allah ya sani ba ni da wata bukata ga wazin da nake muku sai ku din nan ku tsira ni ba ni da matsala domin ni na gane tafarkin Allah kuma na bi shi wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ina sanin abin da ba ku san shi ba dangane da ubangiji na san girman allah yadda ba ku sani ba sannan na san karfin azaba allah irin sanin da ba ku yi ba awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum shin kuna mamaki ne don zikiri ya zo muku daga wurin ku? a zikir da'iman shine wahayi a zikir shine abin da ke kawo girma da ɗaukaka a zikir shine saƙon ubangiji kuna mamaki ne don an zo muku da sako daga wurin ubangijin ku ala rajulin minkum daga akan hannun wani daga cikin ku kuna mamakin a ce wani cikin ku ya zamo annabi dole sai an aiko mala'ika liyunzirakum an aiko shi ne maku gargadi wala allakum turhamun ko da Allah zai ji kanku eh wali tattaku kuma don ku ji tsoron Allah wala allakum turhamun kuma domin Allah ya ji kanku wannan wa'azi da ake muku domin ya zamo alheri ne gare ku ana yin sa ne domin ku ji tsoron Allah kuma idan ku ji tsoron Allah sai ku gamu da rahmar Allah amma fa kazzabu Allah ya ce sai suka karyata shi ba su gaskata annabi Nuhu ba duk da tsawon dadewar da yayi yana kira a cikin su shekaru 950 yana kira falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama duk da irin matakai na siyasa da lalama hanyoyin girma da arziki da tsananta fada babu irin nau'in matakin da annabi nuhu bai ɗauka ba ya bi su gida gida ya bi su guda guda ya bi su kungiya kungiya ya bi su unguwa unguwa ya tattara su wuri guda ya tarar da su ranar buki ya yi wa'azi babu irin hanyar da bai ba ya asirta ya bayyana ya kwadaitar ya tsoratar amma duk bai amfani ba domin me domin shirya ba a hannun annabi nuhu take a hannun wa take a hannun allah take Allah ce fa'anjainahu wallazina ma'ahu fil fulk kun ga taswir na alqur'ani a wannan gaba ta sura Allah tabaraka ta'ala bai bayyana mana irin nau'in azabar da ya musu ba abin da ya faɗa kawai shine ya tsirar da Nuhu wallazina ma'ahu da wanda ke tare da shi fil a cikin jirgin ruwa amma a wasu surorin ya faɗa mana abin da ya faru ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد ala وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Allah ya ce sama ta sauko da nata ruwa ta ɓuɓɓugo da nata suka taru suka halaka mutane a nuhu shi kuma aka tsirar da shi a jirgin da suka yi masa izgili da suka ga yana sassaƙa shi suka ce kuma yau nuhu ashe kafin kai da ka iya kafinta baka faɗa mana ba kaga ko gida gidana ta lalace ina mai ina bukatar mai gyara ni ban san muna da kafin da cikin gari ana masa izgi ashe nan gaba shi ne zai musu izgi to Allah ya tsirar da shi da waɗanda ke cikin jirgi wa gharaqna alladhina kadhabu bi ayatina Allah ce muka nutsar da waɗanda suka kare ta ayoyinmu innahum kanu qauman amin sun kasance mutane ne makafi waɗanda suka rufe ganin su daga shirya to anan ne allah ta tabaraka ta'ala ya haraka mutane da ke bisa doron kasa saboda dama a wancan lokaci mutane ba yawa gare su kusan an fara ne daga adamu da hawa suka fara haihuwar 'ya'ya biyu aka ƙara wasu biyu aka ƙara wasu biyu haka aka rinka yaduwa har aka zama tunga aka zama unguwa aka zama gari aka zama birni aka dan fara faɗaɗa da lokacin in ka ji an halaka mutane duk mutane duniya ya kasa wuri guda kamar da mu ji nan gaba ibnu abbas yana ba mu labarin wasu daga cikin da aka halaka ce adadin su mutum dubu ɗari hudu to dubu ɗari hudu ba su kai rabin wata lokal gamin a najeriya ba amma su ne iyakacin mutanen duniya da lokaci wasu allah baraka ta'ala ya halaka su ya tsirar da annabi no kuma sai ya sanya wa ja'alna zurriyatahu humul baqin ƴaƴansa su kaɗai suka haifuwa shi yasa duk wanda ya zo bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam to ji kan sani kamar yadda muka haɗu da kowa a annabi adam haka mun haɗu da kowa a annabi nuhu da haka idan kai bincike mutum ka gano ko danginka ne ko ba danginka ba ne to ka sani dai kakanku annabi nuhu ba ku da matsala kowace kabila yake a duniya annabi nuhu yana da 'ya'ya maza guda uku waɗanda su ne suka hayayyafa da samu da hamu da yafis samu shine ya haifi larabawa ya haifi rumawa ya haifi farisawa ya haifi mutanen sham da na yamma kaga shi duk zuri a sajajaye ne kenan to hamu shi ya haifi ɗayan duniya shi ya haifi 'yan afirka nuba can mutanen wajejen ah, kudancin sudan kuna ganin su a yadda suke akwai wanda aka taba kamawa yaƙi a cikinsu a spain turawa suka kama shi sun kawo agaji sai turawa suka kama shi da aka je sai aka tafasa ruwa a diro aka sashi ana guga ana wankewa a gani ko don suna tsammanin dauɗa ce ta to sai yadda allah ya ta suke nan ba shi ya haifi zunuj shi ya haifi mutanen habasha eritrea da ethiopia shi ya haifi yan india shi haifi mu baƙaƙi sannan ya fi shi ya haifi turkawa da barbar barbar ba su ne bari bari ba barbar kamar wayannan da suka koma larabawa yanzu mutanen kama daga nan wajen nijar abinda ya kai mauritaniya ya kai morocco ya kai algeria da wasu sassa na mali da sauransu su ne wannan wani ne musu zambo ba abul atahiya ba akwai wani bawaki da ya musu zambo yana ce ra'aitu adama fi naumin fa qultu lahu abal bariyati inna an-nasa qad za'amu bi na barbara naslun minka idan hawa hawa'u taliqatun in sahha ma za'am wa ya yi mafarki ya ga annabi nuhu alayhi ya ga annabi adam alayhi salam cikin mafarki sai ce ya ce annabi adam kabilan sun ce jikokin ka ne sai ce kai in dai hawa'u ta haife su to na sake ta sake uku to su ba jikokin adam ba da jikokin waye zambo ne kawai na mawaka wannan yana da diwaniya sunan shi eh, wannan da suke sifaita shi da tsananin girman kai eh, mutanabbi ahsanta mutanabbi wanda yake cewa ayya makanin artaqi wa ayya azimin attaqi فكل ما خلق الله وما لم يخلقه محتقر في في ذمتي كشعرة في مفرقي shi duniya ina zai takawa wani babba zai ji tsoro ya ce duk abin da Allah ya halitta duniya da wanda bai halitta kaga da ya fadi annabawa da kowa da kowa shi ya ce ne a matsayinsa kowane su kamar matsayin gashi yake a tsakiyar kansa ya ka tsaba mai girman ka ya to shi musu wannan zango to jikokin ya sannan mutanen da suke kasan china da na bayansu da ya juju ma juju duk jikokin ya fi su dan annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam to wannan shine ƙarshen mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabin allah bayan tsawon daɗewar da ya yi da su da 'ya'yansu da jikokinsu da taɓa suna wasici ma juna da kada abi shi kada a yi tauhidi su ƙanƙame ga bautar gumaka to ƙarshe sai Allah ta wata ta'ala halaka su kuma wannan ita ce halakawa ta farko da Allah ya mabalu adam wannan ne karo na farko da Allah ta wata ta'ala ya kama 'yan adam da laifinsu shi ne aka saukar da ruwan dufanu wanda suka sauko daga sama suka sauko daga ƙasa suka gabe duniya ya kasance ba inda babu ruwa duk inda ɗan adam yake raye ruwa sun halaka shi sai annabi nuhu da allah ya ba shi ikon da ya kera jirgi ya shiga da shi da mutanensa ta ya ɗauki dabbobi iri-iri ya tafi da su sannan wasu wata alal judai can a ƙasan masar can ne ta hawa wani dutse ta abin nan ta tsaya sai da allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ƙila ya ardu la'i ake. ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بؤدا للقوم الظالمين وسنني غري سنة سنة متاني النبي له suka fito amma fa sun ga firgita da tashin hankali da basu taɓa ganin وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة بسطة فاهجروا آلام akhahum huda ad kabila ce ana jingina su ga wani jika na annabi nuh shine ad dan ausu dan iramu dan shalahu dan arfakhashdu dan samu dan nuhu shi kuma adu kabilar da ake jinginawa gare shi daga cikinsa ne hudu ya fito amma jika ne gare shi domin shi hudu shine dan abdullahi ɗan rabahu ɗan jaludu ɗan adu da haka kenan ɗan uwansu ne danginsu ne sun san shi sun san asalin shi shi yasa Allah ce wa ila adin akhahum huda su ma adawa mun aika masu manzo ɗan uwansu shine hud can ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumi ko na kuwa ce wa ila adin akhahum huda ai walaqad arsalna ila adin akhahum huda mun aika manzo shine hudu zuwa ga zuwa adawa kuma ɗan uwansu ne qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku fa da wani ubangijin da ya cancanci bauta in ba shi afala tattaqun ba ku jin tsoron Allah na ce muku ku sanya alama karkashin wannan magana duk wani annabi a duniya da awarsa kenan tauhid a kira Allah shi kaɗai a koma ga Allah shi kaɗai a saki kowa a kama Allah da'awar annabawa ke qala al-bala'u alladhina kafaru min qaumi sai masu faɗa aji waɗanda suka yi kafirci daga cikin mutanensa an ce mutanensa ƙabila goma sha uku ne kowace tana da 'yan majalisa masu faɗa aji to dukkansu sai suka taru da harshe guda suka ce masa inna lanaraka fi safaha mu muna ganin wauta ce ta kama ka in ba wauta ba ya za ka ce duk a saki gumuka a kama abu guda kaga saboda tsabar wautar da ta cin masu sai suka zargi annabi nuhu da wauta kamar yadda da bata ya yi kamari ya yi kanta mutanen annabi nuhu sai suka zargi annabi nuhu da bata suka ce wa inna lana zunnuka min alkazibin muna zaton kana cikin masu karya to ashe ko ba ku da gaskiya tunda har bawan allah nan a cikinku ya tashi kun san shi bai gaskiya ne kuma kun san asalinsa ba bako ba ne a cikinku sannan ya zo muku da saƙo daga wurin allah sannan kuna kuna faɗin muna zato muna ɗammaha muna ganin ra'ayinmu shine kaga babu shakka bata ya tabbata daman daga shigar da ra'ayi gaba sai halaka ƙala ya ƙaumi laisa bi safa ya ce ya ku mutane na wallahi babu wuta tare ni ba wawa ba ne walakin ne rasulun mai rabbi alamin ni manzo ne daga wurin ubangijin talik uballighukum risalati rabbi na zo ne in isar da saƙonnin ubangiji na zuwa gare ku wa ana lakum nasihun amin ni mai nasiha ne gare ku amintacce kun ga shi ma kamar yadda annabi nuhu ya faɗa shi ma abin da yake faɗa ke ni ina nasiha ne saboda ku ba don ƙashin kai na ba أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أبي يا باكم أماكي ني domin wani mutum daga ku ya zo muku ya nemi ku gargadi wadkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qawmin ku fatuna lokacin da Allah ya sanya ku kuka zamo mamaya kuka gadi ƙasa bayan mutanen annabi Nuhu Allah ya kuma ya ƙara maku a cikin halitta ya ƙara muku yalwanta a halitta ya ƙara musu ƙarfin jiki ya ƙara musu ƙwari ya ƙara musu girma duna abdullahi da abbas yana cewa gajere a cikin adawa shine wanda yake kamun sittin daidai tsawon annabi adamu ke haka annabi sallallahu mai faɗa allah ya halicci adamu kamun sittin zira'i mai zira'i haka kamun guda to ka ɗora haka yi sittin tsawon annabi adamu ke to su adawa gajere a cikin su kenan amma ana samun har wanda yake kamu ɗari wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa labari ne na dubai ban shekaru da suka wuce amma yanzu maganar da nake muku bai kai shekara takwas ba an tono wasu gawawwaki da suka tabbatar da wannan magana yanzu haka a ipad ita ina da hoton wani kabari da aka tono ga kashin kwance amma ina motar nan mai tonon ramu ga ta gefe guda kamar ka aje biro gefe littafi ma'ana inda shi yana duniya yana yasa hannu guda ya dauke ta yadda kake ɗaukar biro ya ji da motar da ke haka ramu kusanta mai aikin titi ina da wannan hoton yanzu haka to kaga duk mutumin da aka ce ya kai kamu ɗari ai tsawonsa sai ka ce masha Allah ga kuma faɗi shine Allah ya ce wa zadakum fil khalqi basta ya ƙara muku yalwanta a cikin jikinku fazkuru ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah la'allakum tuflihun domin ku zama masu rabo mutanen eh, annabi hud adawa kenan mutane ne masu noma masu gonaki masu rayayyar ƙasa shi yasa ke ku tuna da ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah amma da allah ya fushi da su sai ya sanya nisa a tsakanin ƙabilunsu da gidajensu an ce sun rayu ne a wajejen hadramaut da ƙasar yaman lokacin da allah ya halaka su sannan ne annabi hudu ya sheko ya dawo makka tare da wanda suka yi imani da shi ya ce fadkuru ala allahi la'allakum tuflihun ku tuna da ni'imomin allah ko da za ku rabauta qalu aji'tana lina abudallaha wahda yanzu hudu abin da ya kawo ka kenan ka kira mun bauta ma Allah shi kaɗai mu saki kowa wa nazara ma kana ya budu abauna mu bar abin da ubanninmu suka kasance suna bauta fatina bi mata iduna to ka daɗe ka zo mana da abin da kai mana alƙawari ba in kunta min sadiqina in gaskiya kake magana ta ƙare wa قد وقع عليكم من ربكم qadar annabi hudu yace to yau kam tunda kuka furta haka to rijsun wa ghadab wato azaba kaskanta da azaba daga wurin ubangijin ku sun tabbata gare a jadiluna ni fi asma'in sammaitumuha kuna jayayya da ni kan ababen da ku ne kuka samu su ku kira su ubangiji duk kuma kan da kuke bauta ba komai bane dutse ne katako ne kuka kira su ababen bauta alhalin ba ababen bauta bane ma anzalallahu biha min sultan ma nazzalallahu biha min ba. inda suna da muhimmanci da Allah ya saukar da wata hujja ta ce a bauta musu fantaziru tunda mun kai wannan matsaya ne da ku kun ce in sauko da azaba to ku jira in nima akun minal muntazirin ni ma ina nan ina jira tare da ku fa kaga nan ma Allah bai faɗa mana ya hadda ya halaka su amma Allah ya faɗa mana a wata sura cewa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من بقية؟ باب ونئري إسكا قوقوة ألا يكاوي سبع ليال وثمانية أيام يني بقوي إيه داري بقوي دا يني تقص سوني ألا ينا سوكا مصو أزافو fatara alqabr fiha sar'a sai ka gansu gaba ɗaya kwakwance ga annahum a ajazu na khawiya kowane wanda kasa an sare kututturin dabino a yasuwa nan za ka gane irin tsawon da suke da shi har kwatanta su da dabino Allah ce fa hal tara lahum min baqi di ba ha gani akwai wanda ya rage cikin su babu duk sun halaka fa anjaynahu sai muka kubutar da shi wallazina ma'ahu da inda ke tare da shi bi rahmatin minna da jinkai daga wurin mu kaga duk imanin annabi hud duk wa'azinsa da Allah ya tsira da shi sai ce bi rahmatin minna mun tsira da shi ne da rahama daga wurin don kar kai tsammanin kai kana da wani aikin da ka isa Allah ya maka wani abu idan dai annabi hud duk wa'azinsa duk ƙoƙarinsa duk imaninsa da ta takawarsa da zama wasa annabi to an tsira da shi ne da rahamar Allah kullum ya neman rahamar Allah kada ka taba dogara ga aikinka aikinka ba komai ne ba wa qatana dabira alladhina kadzabu bi ayatina muka yanke ƙarshen waɗanda suka ƙaryata ayoyin wa ma kanu mu'minin ba su zama masu yin imani ba wannan shine dalilin da ya samu ka halaka su ba haka ya ku ƙurashawa ya ku kafirai na kowane lokaci ku ɗauki izina daga abin da ya faru da mutanen annabi hutu sai kuma samudawa وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا علينا بما تعظ ce wa ila samuda akhahum saliha su ma samudawa mun aika masu dan uwansu annabi salih wanda shi ma wato yana cikin dangin samud jika ne kamar na biyar ga samud domin shi salihu sunansa salihu dan ubaidu dan asifu dan kashihu dan ubaidu dan hazu dan samudu jika na nawa ne kenan ga samud eh jika na biyar ne kenan ga samud shi kuma samudu jika ne na uku ga annabi nuhu domin annabi nuhu shi ya haifi samu samu ya haifi iramu iramu ya haifi adu adu shi ya haifi samudu don haka adawa da samudawa dangi ne ɗanwa da ɗanƙani ne to an halaka waɗancan sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gadar da waɗannan gidajensu sannan ya aiko musu nasu annabi shine salih salih mutumin kirki qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin Ya yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin da ya cancanci bauta banda Allah ku koma ga Allah shi kadai qad bayyana tun min rabbikum hujja ta zo muku na daga ubangiji lokacin da ya fara wa'azi ta su kai to in gaskiya ne kawo mana alama ya ce me kuke so suka ce ka zo mana da wani abu wanda zai samu samu abinci mu ba irin adawa ba ne manoma mu muna cikin yanayi na matsala sai ce karja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya to ga taguwar Allah nan ta zo muku alama ce daga wurin Allah fadharuha a kulfi ardillah ku barta ta rinka cin abinda ta ga dama cikin ƙasar Allah don haka kar a hana ta shiga gonar kowa wala ta masuha bi su'in kada ku shafe ta da wani mugun abu kada ku yadda ku taɓa ta fa ya akwai zakun azabun alim idan kuka yi haka azaba mai raɗaɗi za ta kama ku daga wurin Allah malamai sun ce rijiya gare shi wadda ake kira bi'irun naqa lakum shirbun walaha shirbu yawmin ma'lum duk mutanen garin gaba ɗaya za su zo su sha ruwa yau ga rijiya gobe kowa mai taka rijiyar nan taguwa kawai za ta zo ta sha rijiya ta sha ruwa ita kuma sai ta yi tsaye su yi ta tatsan madararta suna sha dan za ka gane ba wani yawa ne da su ba yau ba wai hedikwatar lokal gamin guda in an ce a ajiye taguwa tun safe har dare ana tatsan nono kowa zai samu ya ba wani yawa ne da su a lokacin sai dai taurin kashi shi ne yadda yawa to shine annabi uh, salih ya musu gargaɗe ce to gata nan ku barta kar wanda ya taɓa ta a cikin wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di adi ku tuna lokacin da madaukakin sarki ya wato ya sanya ya sanya ku khalifofi masu mayewa bayan adawa ku ne kuka gaji gidajensu wa bawwa'akum fil ard ya ba ku gidaje a cikin ƙasa tattakhizuna min suhuliha qusura wurare waɗanda suke kan wato tudu waɗanda suke ƙasa falle ɗaya ba wurare masu duwatsu ba sai kuna gina ƙusuran gidajen sama ya hawa-hawa watan hitunan jibala buyuta sannan kuna sassaƙa duwatsu ku gidaje kamar yadda yanzu ake ganin su idan ka je a cikin ƙasar saudiya hanyar zuwa tabuka gidajen mutanen annabi salihu suna nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shuɗa da su a shekara ta tara lokacin da zai je yakin tabuka abdullahi dan umar a cikin musnad da imam ahmad ya rawaito cewa mun je mun ɗibi ruwan rijiyarsu mun zo mun yanka dabbobi mun zuba abinci cikin tukwane muna da huwa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce duk abin da buki yake da alaƙa da gidajen nasu mu zubar da shi kuma ya ce kar ku kuskura ku shiga cikin gidajensu saboda me ya ce inni akhafu an yusibakum mithlu ma asabahum fala tadkhulu alai ina jin tsoron irin abin da ya ci musu na azaba ya cin maku kar ku shiga cikin gidajen nan nasu ka annabi sallallahu alaihi wasallam ana su shiga amma kuma yau zuwa ake buɗe ido a wurin amma dai mumini idan ya je to zai tsaya kan dokar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya shiga ciki yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam in ya biya wuraren da aka halaka mutane sauri yake gaggawa yake cewa kada abin da ya cin masa ya cin mana saboda a nuna jin tsoron Allah to shine yace tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allah ku tuna da wato abin nan baiwa da ni'imomi na ubangiji wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku shiga cikin ƙasa kuna yaɗa ɓarna domin ɓarna tana rusa gidaje duk mutumin da ya yawaita ɓarna a cikin gidansa Allah zai rusa gidan duk mutum duk garin da aka yawaita ɓarna Allah zai rusa wannan gari to bayan ya gama wa'azinsa qala al mal'u alladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih mala'u masu faɗa aji sarakai masu iko kullum su ne matsala da zarar sun kauce mu hanya to sai talakawa su bi su shi yasa ko wa'azi aka je wuraren maguzawa da sauransu da zarar mai gari ya musulunta sai ga duk gari an bi shi wanda ita ce dabarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ya rinka bin masu iko har ya kai ma ubangiji ya ce shi to su talakawa bai suka yi maka basa wata walla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu ka to a kullum yana da kyau a yi tagetin manya domin musuluntar guda daga cikinsu shiga da awa guda a cikinsu to yana iya kawo nasarar da ɗari ba su iya kawo to haka idan ya lalace alal mala'ul ladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina istud'ifu waɗanda suka yi girman kai masu faɗa aje daga cikin mutanensa sai suka ce ma waɗanda aka raunana suka ce ma masu imani waɗanda suka bi annabi salihu a ta'lamuna anna salihan mursalin min rabbi yanzu ku da kuka bi salihu kun san cewa an aiko shi ne daga wurin ubangijinsa qalu inna bima ursila bihi mu'minun suka ce kwarai kuwa mu kan mun yi imani da abin da aka aiko salihu da shi qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun masu girman kai sai suka ce mu kan abin nan da kuka yi imani da shi to mun kafirce masa da ka fa'aqarun naqa sai suka yanki taguwa kaga su ma sun ƙure maneji sun kai ƙarshe iya inda wato ainihin ubangiji zai yi musu uzuri domin ai musu gargadi sun ce a kawo aya an kawo aya an ce to gata nan amma in kun taɓa ta to za ku halaka fa ruwa sai suka yanke ta a cikin sahihu muslim abdullahi ibn zam'a ya kawo hadisin wata hudu ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan taguwa da wanda ya yanka ta sai ce idin ba a sa lokacin da mafi taɗewa daga cikin mutanen salihu ya zabura mazala ce in ba a salaha rajulun azizun ari wani mutum mai matsayi amma masharranci shi ya tashi tsaye mani'un fi rahdi mislu abi zama manzo Allah kwatanta shi da abu zama yace babban mutum ne a cikinsu. shi ya tashi a fusace ya je yanka wannan taguwa malaman tarihi sun ba shi suna ƙuddaru ɗan salifu amma babu shakka ba shi kaɗai yake ba akwai wasu 'yan kwamitinsa su takwas su ne allah ta'ala ke cewa kana fil madinati tis'atu rahtin yafsiduna fil ardi wala yusla to tare suka yi wannan aiki don haka fanadau sahibahum fata'aqa fa'aqar fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah bai musu uzuri fa aqarun naqa suka soke taguwa wa atawa an amri rabbihim suka yi girman kai daga umarnin ubangijin su na cewa kan su taɓa ta wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal musallin suka ce to yanzu mun kare mun kashe taguwa salihu in dai cikin manzanni kake to zo mana da abin nan da kai mana alƙawari na wannan ubangiji kaga wannan kenan ya nuna alama ce ta kafirai kuma kangararru a cikinsu su rinka cewa Allah in dai gaskiya ne to azabta mu to Allah ya yi ma mutanen da suka gabace mu al'ummar da suka gabace mu bai yi musu uzuri ba bai yanke mu bai musu hanzari ba lokacin da suka irin wannan amma mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana da haka mutum zai dauko alqur'ani ya dora bisa saka yana rantsi rantsi yana ce Allah halaka shi in addinin musulunci gaskiya ne Allah in manzo Allah gaskiya ne Allah halaka shi wanda ya ce in sunnan manzo Allah gaskiya ce ya ce in manzo Allah gaskiya ne ko amma kuma sai ya aje su labai lafiya Allah ya kyale shi haka nadiran ubangiji irin wannan amma yakan yi ya kai akwai wanda ya mubahala ta ci shi ba so guda ba ko babu to amma wani zai ta mubahala sai Allah ya kyale shi saboda ubangiji mu sarkin hakuri ne amma ran da ya damka a lamifilitu hatta idza akhadahu lam yuflit inna allaha la yumli lil zalim Allah yana kyale azzalimi ya taba shi ya mashi talala har sai yayi masa damkar da baya iya kubce Allah ya ce fa akhadathum rajfa sai girgizar ƙasa ta kama su fa asbahu fi darihim jasimi sai ga su a gurfane cikin gidajensu an musu azaba fatawalla anhum annabi salihu ya ba da bai ya batun su wa qala ya qawmi laqad ablagtukum yace ya ku mutanna na riga na isar da sakon ubangiji na gare ku wa nasahtu lakum nayi muku nasiha walakin la nan an-nasihin amma matsalar ku guda ba kusan masu nasiha ina ganin tun da kisoshin ba su ƙare ba yau kamata mu dakata a nan gobe sai mu tashi daga kisar annabi lot da kuma annabi shu'ai da abin da ya biyo bayanta inda muka karanta bisa ga sawaba allah ka ba mu ladarsa ka ba mu ikon aiki da shi idan mun kuskure ko harshe allah ka yi mana afuwa ka yi mana gafa wani ba allah ya kawo sadaka qur'ani kammalalle guda ashirin da kuma hizo ashirin guda ɗari da saba'in da tara da hizo goma guda ɗari da hamsin da sauran littafai allah ya saka masa da alkhairi allah ya yawaita wa musulunci masu taimakonsa a wannan ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce malam ni ne nake kiwon tattabara to sai na ji mutane suna cewa komai ta ciwo haramun ne to malam haka ne ko kuwa ni ban taɓa sanin nassin da ya ce in an yi kiwon tattabara abin da ta ci mun ba ne amma dai na san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mumini ya dasa wani icce ko ya shuka wata shuka mutum ya ci ko tsuntsu ya ci ko kome ya ci face ya zama sadaka a gare shi don haka idan ka yi kiwo to kula da abin da kake kiwo kar ya shiga haƙƙin wasu amma cewa idan ta ciyo wani abu zai zama ah, haramun gare ka ban san da wannan ba Eh, ya ce don allah ina so a yi min bayanin menene bara'a kuma ya ake yin bara'a malamai sun samu bara'a ne daga sha'anin yaƙi idan aka dawo yaƙi aka kamo fursunoni akan raba su ganima ga jama'a to duk matar da ta zamo ta shiga hannunka matar ka ce ka ce ka ce to amma akwai yiwuwar ta zo da cikin mijin da aka kamo ta daga wurin shi za ka sai aka ce kar a take su sai sun yi al'ada da zarar mace ta yi al'ada cikin ta baranta ana da tabbacin kenan yanzu ba ta da ciki to daga nan malamai suka ce da wannan ne malamai suka ce kenan duk matar da ka mallaka to yana da kyau ka tabbatar da barantar ta daga ciki da haka idan mace tana zina za ta yi aure to wajibi ne a samar da wannan bara'a kare zan ta ɗauko cikin wani ta kawo ma wani ba a ce mace mazinaciya cakar ta yi aure ba a'a abinda ma shari'a ke so kenan amma dai ta dakata ta yi jini ɗaya wannan shine bara'a in ta yi jini an tabbatar da wato kenan ba ta da ciki kuma duk da yake wannan an faɗi sa to ibada ne don kar mu ɗauka cewa kuma kawai in ta je aka yi mata ultrasound ko aka ɗauki fitsarinta aka aure aka tabbata ba ta da ciki shi kenan a'a wannan a ɗin ibada ce don haka dole ne sai an tabbatar da ta yi jinin nan guda ɗaya in ta yi jini ta yi tsarki shi kenan sai ta yi aure to amma inda za a ɗaura mata aure ba tare da ta yi shi ba abinda kawai za mu ce mijinta shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce ma waɗanda suka kama bayi ku dakata ba za mu ɓata auren ba sai mu ce ku dakata kar ka sadu da ita har sai ta yi jinin an samu tabbaci Allah ya gafarta mana ina da tsutsar ciki wani lokaci har zuba take yi mini bayan na ji yi alwala ko kuma in ina sallah to malam menene matsayin alwalata ko sallata wannan hukuncin sa shine hukuncin mai salasal baul ba zai yi a ce duk sanda ta sauko sai ka je ba amma dai babbar shawara gare ka shine ka dumfari likita a baka magani ma akwai magani kwaya uku wanda idan ka sha shi a sani na can da na taɓa yanta ina ƙaramin yaro yau mai san ƙwaya uku in ka sha shi cikin awa biyu za ka yi kashinta ga baki ɗaya sai ka samu lafiya to ka tambayi likita wani magani ya dace ka sha karka ce na ji ga <laughs> malam wannan magana nake ta kai shekara talatin da wani abu saboda haka dai zubar bai bai bata maka alwala bai bata maka sallah amma duk lokacin da za ka yi alwala da sallah to sai ka yi tsarki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tambaya ta ita ce tunani ya sani maziyi alhali ina ɗauke da azumi kuma ce mai bayan ƙare waya da wadda nake so tunaninta ya sani maziyi don allah mai matsayin azumi na matsayin azumin ka shi da azumin da ka kakkaɓe masa lada kamar icce ne amma duk ka kakkaɓe ganyen gaba ɗaya babu lada tunda har ka kai wannan matsayi amma mafi rinjayen magana shine wannan baya karya azumi amma malikawa sun har sun karya azumin ma ihtiyatan to ihtiyat an san shi a addini matsala ita ce a mayar da shi doka ihtiyati bai kamata ya zama doka ba ihtiyati abu ne shakhsi wanda zan yi matsayin ni kaina ko ba haka ba shi sa ibnu taymiya yake cewa laysa wajiban wala muharraman ba wajibi bane ba haramun bane assalamu alaikum Allah ya kare malam daga sharrin shaidan a wajen karatunsa da shi da masu sauraro to amin tambaya ta shine wannan ba zazzage ne kenan malam mutum ne yake da bukata sai ya istihara shi zai sake roƙon wannan abin da yake nema ko kuma ba zai sake ba ko da yana addu'a sannan don allah malam a ƙara yi mini bayani yadda ake yin wannan istihara na gode allah saka da alheri ba mu yi da sunan istihara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na karantar da sabai ita kamar yadda yake karantar da su fatiha saboda sanin muhimmancinta don haka yake cewa idan ɗayanku ya yi niyyar yin wani al'amari to ya yi alwala irin alwalar da ake yin za a yi sallah sannan ya kabbarta sallah ya raka'a biyu sannan ya ce to kaga ya ce bayan ya gama sallah ko kuma idan ya zo ƙarshen sallah bayan ya gama tahiya kamar da ibnu taymiya ya rinjayar yi wannan addu'a shine allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سيف دابل هذا الزواج هذا البيع هذا السفر هذا التعليم كومينيني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به إذا كي wannan بر الله bar Allah duk abin da ya kasance to shine zai zama alkhairi gare ka amma masu cewa za ka kwanta kai mafarki ko kuma za ka ga wani farin abu ko wani jan abu ko wani kore ko kuma za a waye gari a yi ruwa duk wannan ba gaskiya ba ne kai dai abin da duk ya faru shine mafi alkhairi gare ka da bai faru ba to da abin da zai faru madadinsa zai fi zane maka sharri